Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Laraba 28 ga watan Yulin shekarar 2021. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau laraba babbar kotun jihar kaduna ta sake shugaban shi'a sheikh ibrahim alzazzaki da uwar gidansa a wata shari'ar da aka kwashe sa'o'i takwas ana yi bayan sun kwashe shekaru hudu a gidan yari a jamhuriyar nijar kuma jamiu hamayya sun gudanar da taron gangami da nufin jaddada dawa kasar cewa suna nan kan bakansu na masu adawa da gwamnatin shugaba muhammad bazum wacce suke yi wa kallo marasa halacci har yau a jamhuriyar nijar Kasar ta bi sawun takwarorinta da duniya domin tunawa da yau ranar yaƙi da ciwon hanta ta duniya. Bayan haka Hassan Umar Tambuwal na ɗauke da rahoto na musamman. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga kasar Ghana, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Laraba kasar Japan ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar coronavirus sama da dubu tara da ɗari biyar wanda ya sama fiye da na kowane lokaci lamarin da kuma ya haifar da sabbin tambayoyi kan ko wasannin Olympic da ake ci gaba da yi ne ya kara ta'azzara yanayin annobar a ƙasar. An ba da rahoton fiye da dubu uku na waɗanda suka kamu a Tokyo wanda ya kafa tarihi da ya yi sama a kwanaki biyu a jere. Kafar yaɗa labaran Japan NHK ke tattara alkaliman Tuni dai birnin Tokyo yana ƙarƙashin dokar ta ɓaci da masu yin sharhi na yankin suke caccaka a matsayin wanda baya aiki. Da yawa daga cikin dokokin na sa kai ne, alal misali an umarci shagunan sai da abinci da sakar rufewa da wuri da kuma kada su sai da barasa wanda ba duka ne suke bi ba. Kwayar cutar kuma ta yadu a wajen babban birnin kasar yankuna uku da suke zagaye da Tokyo, Kanagawa da Chiba da kuma Saitama. duk sun ga hauhawar waɗanda suke kamuwa. Kafofin yaɗa labaran yankin sun ba da rahoton cewa jami'ai suna duba yiwuwar ƙarfafa matakan hana kamuwa waɗannan yankuna. A yau Laraba 'yan sanda sun faɗa cewa ma'aikata 'yanci ranar sha takwas da suke bacci akan wata babbar hanya arewacin ƙasar Indiya sun mutu bayan da wata motar bas ɗinsu ta lalace yayin da wata babbar motar ɗaukan kaya ta bi ta kansu. Wani babban jami'in 'yan sanda ya shaidawa manema labarai cewa akalla wasu sha tara sun ji rauni a hadarin a jihar Uttara Pradesh. Yawancin fasinjojin suna kan hanyar komawa gida ne a jihar Bihar da ke gabashin kasar bayan sun yi aiki a jihohin Punjab ko Haryana. Fasinjojin sun fita daga cikin motar bas ɗin bayan karewa karan shaf ɗin motar kuma suka kwanta kusa da ita a lokacin da babbar motar ɗaukan kayan ta zo ta buga mata ta baya. ma'aikatan ceto sun samu damar ciro wasu gawarwaki daga ƙarƙashin ka rikicin motar bas ɗin ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon da 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar republican sun bayyana damuwar su game da yadda china take ƙara ƙarfafa shirin nukiliyar ta bayan da wani sabon rahoto ya bayyana cewa beijing tana gina ƙarin wasu manyan rumbunan makamai masu linzami ɗari Wani rahoton kungiyar masana kimiyyar tarayya ta Amurka wato AFS a ranar Litinin ya ce hotunan tauraron ɗan adam sun nuna cana tana gina sabbin rumbuna kusa da hami a gabashin yankin Shenzhen. Rahoton yana zuwa ne makonni bayan wani rahoton cewa tana gina kimanin rumbunan makamai mai linzami 120 a Yumen wanda yanki ne mai hamada kusan kilomita 380 zuwa kudu maso gabas. a gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Laraba babbar kotun jihar Kaduna ta sake shugaban shi'a Shak Ibrahim Alzazzaki da uwar gidansa a wata shari'ar da aka kwashe sa'o'i takwas ana yi. Alkali mai shari'a Gideon Kurada ya ce kotu ta gaza kawo shaida kan zargin da ake yi wa zazzaki da uwar gidansa. Ga dai Isa Lawal Ikara da karin bayani a cikin wannan rahoton. cikin wannan shari'a da ta kwashe shekaru dai gwamnatin jihar kaduna ce ke tuhumar sheikh ibrahim alzazzaki da laifuffukan da suka hada da tare hanyoyi na magoya baya a bisa haramtacciyar hanya da kuma ta da hankulan al'umma ba bisa ka'ida ba kuma bayan sauraron dukkanin bangarori ne kotun ta yanke hukuncin sakin sheikh ibrahim alzazzaki a wannan rana ta laraba barista sado garba na cikin lauyoyin da ke kare sheik alzazzaki kuma shi ya yi wa manema labaru karin haske game da hukuncin na wannan rana kotu ta sallami sheik alzazzaki da matan shi akan zargin da ake musu cewa ba su aikata komi ba saboda haka an sallame su yau sun zama free sun sami yancin su yanzu yana nan kawai zai fito yanzu za ku gan shi tare da matar daga nan gida yi laifi ne da ake cewa an aikata a dubu biyu da sha biyar amma ka zo aka kawo su a gargashin doka na dubu biyu da goma sha bakwai so nan ma kotu ta yi zokaci a kai ta nuna abu ne da bai dace ba an yi soki burusu sannan kuma duk shaidun da aka gabatar ba wanda ya nuna cewa duk laifin da ake zargin su da sun aikata ko kuma su suka sa aka aikata yanke wannan hukunci ke da wuya sai kotun ta saki sheikh ibrahim alzazzaki kuma lauyan gwamnatin jihar kaduna bai ce komai game da matsayin gwamnati akan wannan hukunci na wannan rana ta laraba ba sai dai wani lauya mai zaman kanshi a jihar kaduna barista elsbar abakar ya ce zai wuya gwamnati ma ta iya ɗaukaka ƙara. dama ka san an sake shi ne a wani abu submission of no case to answer wani mataki ne na shari'a waɗanda in lauyoyin wanda suke ganin cewar an ba da shaida akan wanda ake tuhuma ba zai gamsar da shari'a ba to sai su yi roƙo cewan ƙarfin maganan da waɗanda suke tuhuma suka yi bai kai a ce ma mutumin ya amsa laifin shi ba to a gaban wannan roƙon ne sheikh ibrahim elzazzaki ya nasara to kuma dama ana sallaman mutum ne sai dai in su gwamnati suka ce za su ɗaukaka ƙara a kai don suna da daman ɗaukaka ƙara amma a tunanina abu ne mawuyaci a ce an ɗaukaka ƙara saboda a dalilan da alkalin ya zayyana na rashin ƙarfin shaidun da suka ba da shaida a kan shi wanda ake tuhuma da matarsa dama dai ɗaya daga cikin manyan malaman mabiya shi a najeriya ya ce haƙurin magoya bayan ya riga ya kare game da riƙe alzazzaki da ya ce lokaci ne da ya kamata gwamnati tabbatar da ta sako musu shugaba. Tsari an gare mu daga ka'idar jagora to yanzu wallahi mun gaji za a sake wallahi ci gaba da rike malai. Ba mu da zaman lahiya ba mu da kwanciyar hankali kuma ba mu sake bari a zauna lahiya Najeriya sai an sake bari. To yaya magoya bayan Sheikh Ibrahim Alzazzakin suka ji game da wannan hukunci na wannan rana? Sunana Muhammad Nasiruddin. Yau rana ce a wurin mu wadda take babba mai muhimmanci mai abun godiya saboda haka mun gode ma Allah ta'ala da ya nuna nuna mana yau wannan shari'a ta kawo ƙarshe. Farko suna na Abba Salisu. Wannan rana dama ta zo daidai da ranar farin ciki mu yau wannan dama rana ce ta Idil Gadir. To kuma Allah ta'ala ya kaddara wannan ranar ne za a yi wannan hukunci din. To alhamdulillah muna godiya kwarai da gaske. Tun a watan sha biyun shekarar dubu biyu da goma sha biyar ne dai aka samu hatsaniya tsakanin jami'an sojan Najeriya da kuma biya masabar a Zaria. wanda wannan hatsaniya ta yi sanadin salwantar rayuka da dama sai dai da alamu kuma damuwar magoya bayan shakal zazzakin ta kawo ƙarshe musamman ganin yadda ɗaruruwan su suka hau motoci da babura suna ta bikin murna a ƙwaryar garin kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya to a gaida isa lawal ikara da wannan rahoton A jamhuriyar Nijar kuma jam'iyyun hamayya sun gudanar da taron gangami da nufin jaddada wa kasar cewa suna nan kan bakansu na masu adawa da gwamnatin shugaba Muhammad Bazum wacce suke yi wa kallo marasa halarci saboda a cewarsu dan takararsu Muhammad Usman shine lashe zaɓen ranar 21 ga watan Fabrairun shekarar 2021. wakilin muryar amurka a birnin mai sulaiman mana barma ya aiko mana da karin bayani wannan gangami da ke matsayin na farko da jam'iyyun hamayyar ke shiryawa tun bayan da muhammad Bazoum ya yi rantsuwar kama aiki a ranar 2 ga watan afrilun 2021 wani yunkuri ne na sake jaddadawa jama'a cewa adawa na nan daram akan matsayinta hasali ma jam'iyyun na cap 21 da acc da frc na kan bakansu na masu ja game da sakamakon da ya bayyana dan takarar pnds a matsayin wanda ya ci zaben da ya gabata kamar yadda kakakin su habibu kane kadaure ya yi mana karin bayani mun sa kara a wurin kotu na ecowas sabida shugaba muhammad usman cikin wannan zaɓe ba a kare hakkin shi ba yadda ya kamata to in dai har a kare hakkin ɗan takara ba ko kuma ɗan ƙasa cikin tsarin zaɓe a yi zaɓe bai yi ba kuma hujjoji da muka kai a can ecowas hujjoji ne wanda muna sa tsammanin insha in har dai za su yi magana kai to za su hiddo gaskiya wadda ta fito daga cikin akwatin zaɓe in Allah ya kun san akwai abokanmu wanda aka rike bayan an hiddo sakamako na zagaye na biyu na neman shugaban ƙasa sun gayi suka ce lalle ba a yi zaɓe ba mai inganci ba a yi zaɓe mai kyau ba ka gani aka kama su aka rike to lalle a sake su saboda mu a wurinmu muna tsammanin rukon da aka yi musu ruko na siya. A ci gaban wannan sanarwa jam'iyyun na hamayya sun bayyana yadda suke kallon kamun ludayen Muhammad Bazum a tsawon kwanaki ɗari na shugabancin ƙasa. Zakari Aliyu shine sakataren jam'iyyar RDR canji ta Alhaji Muhammad Usman. Bisa harkar tsaro har yanzu babu abin da ya sake. tsakanin ma jiya da shekaran jiya kun ji abin da ya faru na kastilberi alhali ko an yi kwanaki sai ana jin maganganu a abu ai yanzu alhamdulillahi ai wanga iko da ya kama ga alamu ana nan ana shirin kokowa eh, da cin hanci da rashawa a abin ya kai kawai ka ɗauki barawo akwai barawo raƙumi akwai na saniya akwai eh, na rago akwai barawon zakara sai ka zabura ka dahe barawon zakara kai ta kuwa ka kan barawo alhali mai mayin barai kun sani mun sani to amma da yake mai da martani game da waɗannan ƙorafe-ƙorafe wani na hannun daman shugaban ƙasa Musa Alhaji Mai Bukar kusa a jam'iyyar PNDS tarayya ya ce. Fisabilillah mu a matsayinmu na mutanen Nijar mun san ba zan shi ya lashe zaɓe. Yau fa yadda kasan ne ke tahiya mu ana mu gani fisabilillah babu wani adawa tunda dai mutanen nijar tare muke kwana muna tashi wuri guda kuma muna shi kalaman da yake hutowa a bakin su da wanda muke ganin cewa mutanen adawa na yau sun komo suna goyon baya ɗari bisa ɗari da abin da shugaban kasa yake yi su ta su hudu shi a gaban mutanen difa ko mutanen tilberi su da suka san abin da suka kwana da shi jiya yau in ka zo ka wani magana a gaban su wani dai fi sabidin layi. ba zai kalle ka tahi ba wani abin da mu manema labarai muka lura da shi shugabannin jam'iyyar model lumana ta yan hamayya ba salarci wannan gangami ba wani jigonta bana ibrahim na hannun daman tsohon firaminista hama amadu ya rubuta a shafinsa na facebook cewa lokacin fitar da wannan sanarwa bai yi ba amma kuma ya jaddada cewa jam'iyyar nana a matsayinta na mai adawa da manufofin gwamnatin jamhuriya ta bakwai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Suleiman Muna Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai a jamhuriyar Nijar din kasar ta bi sahun sauran kasashen duniya domin tunawa da yau ranar yaƙi da ciwon hanta a duniya. Ministan kiwon lafiyan kasar ne ya yi wa 'yan Nijar jawabi a madadin gwamnatin kasar game da wannan cuta yayin da malaman asibiti suka yi amfani da wannan ranar domin faɗakar da 'yan Nijar game da cutar hanta. Ga ƙarin bayani daga Haruna Mamman Bako. A ina a faɗin duniya a yau ne 28 ga watan Yuli ake tunawa da ranar yaƙi da cutar anta. Jamhuriyar Nijar ta bi sahun sa'anninta na duniya domin tunawa da ranar ta yau domin yaƙi da wannan cutar. Ministan kiwon lafiyar ƙasar Dr. Ilyasu Idi mai nasara ne ya yi wa 'yan Nijar jawabi a madadin gwamnatin ƙasar domin tunatar da 'yan ƙasar da cewa cutar anta na nan kuma al'ummar ƙasar ya kamata ta yi la'akari da cewa akwai wannan cutar kuma ta yi hattara. Maudu'in tunawa a bana da yaƙi da cutar anta shine cutar anta ba ta jira abinda ya sa ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar cewa. Il s'agit donc d'une actualité car les hépatites gagnent du terrain dans le monde entier. C'est pourquoi il y a nécessité. Wannan shine abin labartawa domin cutar anta na ci gaba da haɓaka a duniya. to shi yasa dole a ta ɗaukar matakai da wayewa al'umma kai game da wannan cutar da illarta ga ɗan adam da iyali da ma al'umma tana da kamari sosai. Na tambaye Dr. Ila Abdu shugaban hukumar asibitin birnin Kwanni kuma me ke haddasa wannan cutar anta? mahimmanci wannan ranar shine a ba mutane bayani bisa ga cutar anta menene menene cutar anta menene lahaninta yaya ake a kama ta yaya ake a same ta yaya ake a yi kariyarta yaya ake a kare al'umma bisa ga cutar anta shine mahimmancin wannan ranar da an ka keɓe ta 28 da kowace shekara doktor min ke haddasa wannan cuta ko ana gadonta ne a'a cuta anta ba gadonta ake ba cuta ce wadda ake samu ta hanya kwayoyin cuta kwayoyin cuta da aka ce ma virus kamar yadda ka san ana kamuwa da covid-19 majinar china ana samunta ta hana kwayar cuta ita ma haka ake samunta ita ma virus ke samunta virus ke sata virus kin kuma kashi-kashi ne virus akwai su kamar kashi biyar amma wanda an ka sani wanda ya fi yawa shine virus na cuta anta na wanda aka ce ma virus b shine ya fi yawa shine kuma sai mu kunta daga bisani Dr. Ila Abdu ya bayyana mini irin yanda mutum ya kamata ya yi da zaran ya kamu da wannan cutar ta anta abin ya kamata shi da gaugawa na farko ya rika zuwa likita kai a kai ya san ke faɗin abin da ke damun shi in yana faɗin abin da ke damun shi likita zai iya ya san kaka cutar anta ke tahiya a cikin jikin nashi in an ka san kaka take tahiya a cikin kan nashi za a faɗa mishi kuma abubuwan da ya kamata ya yi saboda abun kai ya ci ƙarfin shi sosai da sosai da yake ita cuta anta surtu wadda ake samu ta hanyar virus b in ta ka mutum ba magani ba ke kwai wanda za a ba shi virus bai kanan ya mutu inan abubuwa ne kamata ya zanki ya zankiya da su ka abun ya ci karfin shi kamar shan shayi hakan ga kamar shan giya hakan ga kamar shan sigari hakan ga amma cin abinci mai mai da yawa ko cin nama mai kici da yawa su ne kamata ya zankiya da su to su ne muke ba mutum bayani ya kiyaye ya gane ya kiyaye kala abun ya ci karfin shi maza maza. Dr. Ila Abdu na babbar asibitin birnin Kwanni kenan Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman bako har yau dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga hassan umar tambuwal da rahoto na musamman shayi wani abin sha ne da al'ummomi da yawa ke amfani da shi don tsima jiki ko ta da jiki daga kwana ko barci musamman a lokutan damina da lokacin sanyi na hunturu a yayin da wasu mutane masu shan shayi suka fi son lipto a cikin shayin wasu kuma suna amfani da bibo sobo da madara a cikin shayin akan haka na tattauna da wasu masu sai da shayin da masu yin shayin ni ne asan mai shayi mal Hassan ka dade kana sana'a shayi na dade wani na kai kusan shekara arba'in ina sayar shayi nan. A nan Ibadan? Yi eh, Ibadan ba. Tun lokacin Murtala ina sayar shayi. Har yanzu? Eh har yanzu ina sayar shayi. Koi ya yi tsada ba kamar irin da bane. Marara ya kare kuɗi, lifto ya kare kuɗi, komi ya kare kuɗi, kuma mu mun kare kuɗi. A wurin saida? Tabiya, wani wajen saida muna tabiya. Ba matsa, ko wani guri ba, ko matsala wani guri ba matsala. Yanzu nawa kuke saida kwaf ɗin shayi? Kwafin shayi abin da muke saya yanzu kwafi guda ba burodi ɗari da ashirin in rabi ne ɗari da saba'in rabi ɗari da saba'in da burodi ɗari biyu da ashirin. ashirin inda madara inda madara ba mm. to yan kuma babu madara kamar a ce lipton ne kawai fa saba'in saba'in mai eh inda buru yana dari to yaya sana'a ke tafiya idan ka kwatanta ta da da tun da ka yi shekaru da yawa kana wannan sana'a eh to yanzu dai shi nan muna dai maleji ana samu karan wani guri ana samu wani guri ba a samu kaga undomin na ma da muke sai naira talatin talatin shi ma yanzu naira sattin sattin ya tashi ana sai to ku hoka sai suwa mu daya dari muke sai suwa to wannan sana'a ta shayi ka yi shekaru kana shin tana biya ma bukata ah, alhamdulillah ana biyan ba ba ma saurari labarin dami dami kai a cikin wannan sana'a ta shayi na na samu dukiya mai kyau ina ina fahimta ina tura gida ina kama iyalina ina yin awo suna ci suna sha hankali ma kwance yake bayan nan ibadan a ina ka taba yin shayi na taba yin shayi a Legas lokacin mulkin shagari da ina kuma a kenan daga Badam sai Legas mulkin shagari cikin karan shanu a jegule muka zauna na zauna a wancan lokaci nawa ne eh, wato wannan kiristi na kwai kobo kobo ne lokacin ha kobo goma sha biyu da shi yace kobo Amma na lokacin sili sili ne aikin sili sili ka taba koya ma wani aikin shayi yawa na koya mahmudu ce ma shayi ne na koya k'a kaga mahmudu buzu na borja ni na koya ka yaran da na koya ma shayi sun fi goma kuma suna na suna yi har yanzu suna na suna yi assalamu alaikum tambol suna na dr alhaji junaidu mai shayi bakin kasuwar shanu ibadan to doctor mine ne kai na shayi ne ko na ni doctor ne na shayi hakika inda ana zama farfeso ma ni farfeso ne game da shayi game da shayi da me da me kake hada kana wannan shayi shayi to shayi abu ne mai sauki abu ne kuma mai wuya domin shayi ana hada shi da suga ana hada shi da ganyen shayi ana sawa citta ana sawa kanamfari domin sayi nan ya yi kamshi yi daɗi ana akwai wani ganye da ke fitowa daga ƙasar China ana ce mai ko tins ko tanshin ko menene kuna amfani da wannan ganyen wurin shayi a a mu masu shayi na kan tebur wanda muke kiran masu wucewa da yan gari su zo su sha ba ma wannan shayi wannan shayi shayi ne wanda suke zaune a bakin kofar gidansu suke yin sa shayi dai na sayarwa na kasuwa shi ake magana a kansa menene daɗin wannan sana'a gare ka kai alhamdulillah shayi shayi sana'a ce ta kwarai sana'a ce mai rufin asiri eh insha Allah inda ya ka dora shayi a wurin da ake shan shayin eh to insha Allah abinda za ka ci ka sha da iyalinka ba za ka rasa ba duk safiyar duniya saboda ka ba za mu cewa Allah komai sai dai mu ce alhamdulillah masha Allah la quwwata illa billah mun gode yanzu a yini kana nawa ga shayi wannan abu ne wanda yake shiga ya fita domin sana'ar nan tamu ka ga na faɗa maka akwai rufin asiri ko to akwai kuma bayan Allah wasu wanda za su zo su sha su tabi ba su biya ba ba za su ba da kuɗin ba akwai wani yana da kuɗin ma dan isa sai ya tashi tabi ba da kuɗin ba wata rana yau an kai sai kaga ka cika aljibin ka dam da kuɗi gobe jibi in kai sai kaga babu kuɗin ma sam ka rasa ma yanda aka yi shi to haka aikin shayi yake tafiya to menene matsaloli ko kalubalen da kuke fama da su a wannan sana'a na shayi. Kalubale? Ba mu da wani kalubale game da shayi illa wata rana masu suga su ƙara kuɗi, masu muli su ƙara kuɗi, masu burodi su ƙara farashi. To in ka ce za ka ƙara farashin nan kai kuma su kuma kwastomomi sai su yi caka da surutu. Babban shayin nan ya cika tsangwala kaza kaza kaza. To kuma ba shi ya ƙara ba sama ce ta ƙara kuɗin. To dokta me za ka ce a game da masu shan shayi? Masu shan shayi? Eh to alhamdulillah sai mu ce mun gode Allah ko mun godiya kwastomomin eh, domin suna cika mana umarninmu gaskiya alhamdulillah eh mun gode abin da zamu ce kenan ina kuke samun kayayyakin da kuke hada kayan shayi kamar irin su kwai madara da sauransu a ah, wannan ai mai sauki ne muna zaune muna ayyukan mu muna bakin shagon mu kwastomomi suke ka mana wasu daga ƙauyuka gidan gona wasu kuma wanda suke nan cikin gari maza za a ka mana kwai a fakin mu dauka mu shirya lokaci an yayi mu doki kudin su mu basu mun kuma muna zaune su ma za su rika mana suna ajiye mana lokacin da suka daidaici mun sayar da wannan kayayyaki su zo samsung muna je taimakawa juna tsakaninmu da mu da su alhamdulillah masha Allah. To wani lokaci ne aka fi shan shayi lokacin ruwa sanyi ko bazara? Ha shayi da ban baka ji ba an ce tsara kashe sai da ruwa rana ai shi shayi yan ana sanyi aka fi shan. Eh lokacin sanyi kaman ana ruwan sama lokacin malka to a lokacin ake cinikin shayi sosai lokacin sai mai shayi ya ga dama ma zai rufe kayan shi. sai in rana ta fito har ta fada in baka rihe ba to ba za a rasa masu zuwa su saya ba saboda sanyi haka kuma lokacin sanyi daga kamar lokacin hunturu haka yake ni Umar Oro nake dan Oro yawa to kai kana shan shayi wallahi kwarai ka shan shayi na ga wani kofi nan cike da shayi gaban ka an zuba mai baka gani na na girgiza ba eh, na gani Lipton ne Lipton ne a'a kuma in ban sha shi ba ban jin daɗi in ka sha ya hake ji haba malam wallahi ina jin karfi ka daɗe kana shan shayi ina ganin na shekara talatin ina shan shayi kuma irin wannan kala ta lipto eh, lipto to madara ba madara ba ruwa na ita sosai ka haisa wani lipto na haison lipto lipto akwai wani irin na china da wani irin da aka kawo daga irin nijar da sauransu wani iri hake shi ko kuma wani iri ka fi so to na najeriya dai mun yi unhwani da shi in ba don baya ba ga da an ka kawo mana wanga muna sha ba ko ba gaskiya ba sunana ibrahim mai turare kana shan shayi insha Allah yana sha ko da yaushe wani irin shayi kake sha Ya ni ko da yaushe ma wucin shan shayi lipton ba madara nake sha me yasa baka shan madara a ni dai kawai ra'ayi na ne wannan ko da yaushe haka ne sha a lokacin da duk wani lokaci in na zo in ban sha shi ba zan je kawai ba na jin daɗi sosai amma na fi da sai in na sha shi ko na ci abinci in ban sha lipton ba zan je kawai dai kamar dai da dan saura na haka kamar da dare kake shan shayi ko da rana a da safe dai hakan ga irin da safe dai na zo ran kudan kai kullum insha Allah sai sai dai in na je wani wuri ban samu ba misali a ina ka fara shan shayi a ni na fara shayi na fara yari a gida na fara shayi shayi kana shekara nawa ka fara shan shayi to ina kamar shekara bakwai zan cewa sai wurin wayo na dai zan cewa ko ba haka ba na tashi ina shan shayi akai har yanzu baka bari ba a ni a nan ba na ko ina wanda yin anda ake da haushe ko ina wuri na ne kaga kamar irin ojo wuri na ne irin borija waje na ne irin na ake la wuri na ne irin trailer park wuri na ne ko ina na je zan zauna yanzu zauna a zuba mai zauna wuri cikin wuraren nan da kake zuwa shan shayi wani wuri ne kake ganin cewa shayin wurin ya yi gamsar da kai a to wannan kuma tambaya da yanzu wannan ta fi karfi na Mala Abdullahi. To Mala Abdullahi kare makana shan shayi? Insha Allah yana shan shayi. To wani iri haka shayi da madara ko ko lipto kawai? To na ya zaman sha da madara na bari kuma na ya zaman shan lifto kuma na gani na cuta cuta min sai na bari na koma daga bibo sai sobo to wani irin cuta shi shayi kai ma yana kona min zuciya zuciya na kuna shi yasa na bari tun wani lokaci ne ka fara shan shayi a gaskiya an shekaru da don na fi shekara arba'in insha Allah to kana da niyyar bar shan shayi yanzu a sai dai na mutu malam wani wuri na ka sha shayin da ba za ka manta ba saboda daɗinsa a shayin na gidana na gidana to na kasuwa akwai wanda ba za ka manta da shi ba A'a ni dai na gida na na sani. Amma kana sha waje. A kwarai yana sha. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida na Tambuwal. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga kasar Ghana. Wasanni a takaice. kwata-kwata mu soma labaran wasannin na yau. Babban mai koyar da asanci kwatakwa wasa Mareto Bereto ya bukaci a kaddama da bincike a cikin wasan su na karshe a Premier League din Ghana wasan da sun kai da Elmina Sharks kocin ɗan ƙasar Portugal da ba shi a benci a wannan wasa na kwatakwa na ƙarshe saboda dakata da aka yi masa ya kasa dai nuna wani abu ta kamai mai amma za ka ga damuwa ciki a fuskarsa. Elmina Sharks ta doke da ci daya a wasan abin da ya taimaka wa shaksin ɗin samun gurbi a premium A wasan na ƙarshe abubuwa masu ban mamaki sun abuku. Tuni dama na ci ya kamata a binciki waɗannan abubuwa. a jakunan waɗanda ya kamata a hukunta. Riyata Tamale United ta sake samun gurbi a Premier League Ghana ranar Lahadi 25 ga watan Yuli shekara ta 2021 ranar ƙarshe na gasar. Bayan shekaru takwas tana a rukuni na biyu. Royal United da ake wataki da Pride of the North ta doki Unity FC ne da ci biyu da nema a gida abidda ya kai ta ga samun maki 65 ta banka ita Fakwa da aiki farko samun ɗaukakar ta ya fito ne daga baran-baran da Brekun Chelsea ta yi da bafa kwatano a Golden City Park komawar RTU rukuni na biyu a shekara ta 2013 na tattare da dalilai iri-iri kama daga matsalar kuɗi zuwa na rashin iya tafiyar da aiki. shugaban hukumar kwallon nigeria maju penick ya bayyana cewa an yi nesa cikin shirye-shiryen yin wasa na sada zumunci guda biyu tsakaninta da ghana da kuma canada cikin watan oktoba za a yi wasannin ne yayin da hukumar fifa ta je hutu cikin watan oktoba za a yi wasan ne a mnt bank stadium da ke a baltimore usa hukumar kwallon nigeria na tattaunawa da ghana kamaru da canada don wannan wasa da super eagles Kimbi. Tsohon dan wasan Ghana kuma dangi na Ayu Sola Ayu ya bayyana cewar dan wansa kuma kaftin din black stars andre ayu ya isa qatar ya cicciɓo burgami na kuɗi game da abin da sola ayu ya ce ne a wani matsayi na rayuwarka kana yanke shawarar sha'anin kuɗi ne yadda zai yi tasiri mai girma a rayuwarka na gaba haka kuma ya ce tafiyan andre zai iya kawo daɗin kai ga ƙasar ghana ta samu cin kofin da ta daɗe ba ta ci ba burin duk dan wasa ne bayan ya shiga duk inda ake shiga ya tara kuɗi Kennedy matsayin andre kenan a wasannin olympics da ke gudana birnin tokyo dan damben kasar ghana samuel tachi ya farfado bayan ya soma damben sa cikin ruwan sanyi ya doke dan damben ecuador jean carlos calcedo ya dira zuwa matsayin kusa da kusa da na karshe wato quarter finals da wannan muka iso karshen labarin wasannin ridwanullah muktar abbas sashin kausa na muryar amurka accra ghana A gaida Ridwan Abbas. Yanzu kuma ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya. Yau Laraba kasar Japan ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar corona coronavirus sama da dubu tara da ɗari biyar wanda ya sama fiye da na kowane lokaci lamarin da kuma ya haifar da sabbin tambayoyi kan ko wasannin Olympic da ake ci gaba da yi ne ya kara ta'azzara yanayin annobar a ƙasar. An ba da rahoton fiye da dubu uku na waɗanda suka kamu a Tokyo wanda ya kafa tarihi da ya yi sama a kwanaki biyu a jere kafar yada labaran japan nhk ke tattara alkaliman a yau laraba 'yan sanda sun faɗa cewa ma'aikata 'yan cira na takwas da suke bacci akan wata babbar hanya arewacin ƙasar indiya sun mutu bayan da wata motar bas ɗinsu ta lalace yayin da wata babbar motar ɗaukan kaya ta bi ta kansu wani babban jami'in 'yan sanda ya shaida wa manema labarai cewa akalla wasu sha tara sun ji rauni a hadarin a jihar uttara Pradesh. Masu sauraro baki daya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Gresham da ta hada mana sauti da ma injiniyanmu na wannan daren. Baba ya kuma makeri da na shirya kuma na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.